Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun maraicen yau. Yin garkuwa da mutane tare da tambayar diya da yawan sace-sace ya sa 'yan arewacin Najeriya su nemi mafaka a kasar Nijar. Mutum 800 daga cikinsu sun iso a bangi gundumar Madawa yankin Tawa. Za ku ji shaidar su a firar da suka yi da wakilinmu. Rana ta biyu kuma ta ƙarshen yajin aikin sandikar kasa ta ma'aikatan shari'a a yau. Yajin aikin ya sa cik a harabar kotun shari'a nan yame wasu 'yan ƙasa sun yi furuci a kai. ana dangata wato kura tamkar haddashin cututtuka sai dai masana sun ce tana da amfano ga muhalli muna ɗauke da cikakken bayani a cikin rahoton musamman na maraicen yau. sauraro bar kamo da haka suna na gungu Muhammad Dantani sai ku bi ku sha labarun dalla-dalla. Mutum guda ya mace sha ɗaya suka raunata dukansu yara ƙanana ne 'yan shekara bakwai zuwa sha biyar sakamakon bala'in tarwacewar wani bom kenan a yau da marece wajen kimanin karfe uku a anguwar tudu birnin Agades a cewar wakilinmu. bom ɗin ya tarwace ne a cikin wata makarantar allo. wata na'urar rikon lantarki mai babbar kumshi da almajiran suka tsinto shine makasudin wannan bala'in a faɗar wata majiyar harabar tsaro kamar yadda wakilin namu ya rawaito mana. Fiye da 'yan gudun hijira 'yan asalin Najeriya 800 na yankin zamfara suka nemi mafaka a cikin kwamin ɗin karkara ta bangi cikin gundumar madawa yankin tawa dangance da al'amarin rashin kwanciyar hankali yau da watanni hudu ga bayanin ɗaya daga cikinsu. mun hito daga zabara zakuwa nan ne ya kasar nijar yankin gari ahmad dalilin da hito mu masu hashi da makami da masu garkuwa da mutane mun zaka kamar mu 800 sun ka kidanya kuma mutane sun ji labarin muna nan da suna ta zakuwa saboda ba a samu kwanciyar hankalin ba har yanzu shi amma ana ba mu labarin karamar hukumar zulmi wadda mun kai maka fatuka da ita an dauki mutum fiye da 25 ni kaina ka gani na an kashe min kani an kashe dana wanda dan dan uwata sun kwashe shanun sun kwashe mana awaki sun kwashe kwashe tumaki ba su bar mu da komi ba ai ka gaba rayi ne ko to ya rayuwar ta ku take anan kuma nan da kan suna taimaka mana tun da inda dangi mun kaza ka amma ka san inda duk mutum 800 shike cikin karamin gari ka san akwai matsala cikin garin nan watan mu kin na hudu mukin na biyar ka shirin kama abin ga kullum ci gaba ya kai to amma in Allah ya sa ya kwanta daga nan zuwa wata biyu ko wata uku muna da koma Allah ya da Mu shaida muku cewar jiya Laraba wata babbar mota ta shigo madawa dauke da fiye da mutum sittin mata da yara. Kimanin mutum dubu talatin suka gudu daga ran a cikin arewa maso gabas ɗin Najeriya domin tsira da kansu daga 'yan ta'adda Boko Haram da suka mamaye garin ba tare da wani shan daga ba gaba da gaba da sojojin da suka ɗiba cikin na kare. Runkumcin wato ya faru ne yayin da askarawan ƙasar Kamaru suka fice daga wurin a ranar Lahadi wanda aka jibge bayan harin ranar 14 ga watan Janairu. lamarin da ya haddasa mutuwar mutum goma sha hudu a wannan gari da ya karɓi fiye da 'yan gushi dubu talatin da biyar a ranar litinin ne 'yan ta'addan suka shiga a ran ba tare da samun wata ɗauriya ba yayin da sojawan najeriya suka ɗau matakin janyewa daga garin don kaucewa wani harin na 'yan boko haram a faɗar majiyoyi na farar hula da dama haka dai kamfanin dillancin labaru na faransa afp ya bayyana. Harabobin mashaaranta sun kasance cik a yayin da aka shiga kwana na biyu kuma na ƙarshe ga yajin aikin da sandikar ƙasa ta ma'aikatan shari'a snaj ta gudanar mutunasar muku da cewar sandikar dai tana tilasawa ne domin ganin samun biyan buƙatar koke-kokenta da suka ajiye a cikin watan maris 2018 a yau da sahe abokin aikin mu habibu garba ya sadu da wasu 'yan ƙasa a kotun shari'a nan birnin yame ga furuncin da suka yi mai yiwa harkokinsu ne ba sa tafiya daidai saboda haka ne suka shiga yajin aiki jiya na zo an ce babu aiki yau kuma na dawo an ce suna yajin aiki haka tana yi ko dai kamata yi mutum ya yi hakuri wata ran komai zai shi daidai su yi hakuri su bar yajin aiki domin mu harkokinmu suna lalacewa sosai mun da yawan mutane ba su zo ba idan ba sa cikin yanayi mai kyau ai dole su yi yajin aiki da an bigi yaro ka san ko zai yi kuka kenan magabata ya kamata su dubi lamarinsu da a ce an biya su ai ba za su yi yajin aikin ba. A wani fanni kuma kungiyoyin sandika-sandika na ma'aikatan Nijar ETN a cikin wata sanarwa da fitar ajiya na tilasawa da a biya su bukatunsu da suka rattaba hannu a kansu tare da gwamnati ranar 20 ga watan Oktoba 2018 don haka kungiyar ETN ɗin ta ce ta baiwa gwamnati sati biyu. Idrisa Jibrila babban sakatarin gamayyar sandikar ma'aikatan Nijar sai dai TN jagora kuma na wa'adin wata na haɗakar yayiwa a tayar Rafikatu wato bayani a kai Asuman shi na ɗauke da fasara. le 10 janvier A ranar goma ga watan Janairu mun rubuta wa ministan kwadago wasika inda muka tunatar masa da inda ba mu sami biyan bukata ba. Kwanaki ashirin bayan haka ba mu sami amsa ba. Sannan ne muka ce ya kamata a mu. Dalili kenan da muka fitar da sanarwa a jiya inda muka baiwa gwamnati wa'adin makonni biyu domin ta cika alkawali kan dukkan batutuwa. Yanzu yanzu ne wani darakta a ofishin ministan kwadago ya kira ni ya sanar da ni cewa minista na bukatar ya gana da mu da yammacin yau. Idan ba mu sami biyan bukata ba za mu yi amfani da dukkan hanyoyin da suka dace domin kwato hakukuwanmu wato yajin aiki karan gangami ba mu fidda ko ba biyan alawus ɗin malaman bada karatu yan kwantarage na ƙasa da yin nazarin halin da sashen bada ilimi a Nijar yake ciki a yanzu shine damuwar da ta ɗau hankalin sandikar malaman bada karatun tushe yan kwantarage Ben Izokop a jiya. Abdu Laraba, babban sakatare na ƙungiyar, ya yi wa Umar Hamma ƙarin bayani inda ya ce. mun hira takarda don mu yi jan kunne ga gwamnati ya yi abin da duk ya kai ya bai yan kwantaraji daidai lokaci na biyu muna so matan aure wanda aka tada su an ka kai su wata waje a maida su ko su ga mijinsu cikin iyalinsu na uku muna ga sa babban murya ga minister na finance ya yi abin da duk ya kai yi tun cikin watan gana fevrier a bai yan kwantaraji cikin lokaci guda duk kasa gaba dai. Bari mu ƙetara ƙasar makwabciya. Almoktar makeri ne ɗan asalin ƙasar Nijar da ya samu girkuwa a ƙasar Mali tun shekara ta 1990 inda yake jin kamar yana gida kuma yana gudanar da sana'arsa cikin mutuntawa da ma'abuta cinikayya na Malin. Wakiliyarmu da ke can yanzu haka Mali Rukayatu Abdurrahman ta tattauna da shi a anguwar Bankoni birnin Bamako inda ya bata labarin yadda ya samu girkuwa Asumani shi na dauke da fasara. Wannan karar karafuna na fitowa ne daga wani lungu na anguwar Bankoni a birnin Bamako inda ma'aikatan hannu 'yan Nijar suke da zama. Guntayen fata a nan, guntayen karafuna a can. A cikin wannan yanayi ne almakutar Bubakar ya tarbe mu, mai shekaru kimanin hamsin a duniya. almakutar kyakkyawa misali ne na haɗin kan 'yan Afirka. Na ga karatun ya gagara sai na tsunduma aiki na kere-keren kayan adon mata. Na koyi aikin ne a Nijar a lokacin hutu na kan tafiya a can. Ina ganin abin da suke yi har ya kai na fara yi da kaina. 'Yan Mali ba su da son kai, ba su nuna bambancin kabila a cewar Almaktar Bubakar wanda ba tare da wata babbar matsala ba ya cakudu cikin al'ummar Mali kamar yadda ya shaida muna. Anan muna cikin farin ciki. Anan Mali da zaran ka shigo kasar to ka zama dan Mali. Ni dai ban taba fuskantar wata matsala ba. Na iya yaren su kadan-kadan. kamar irin su Ali Sagoma. Ina iniya ne a cikin yaren don haka bana shiga kwarai don kada a zage ni. Mali da Nijar kasashe ne biyu na Afirka ta yamma inda al'amarin kai da kawowa ya haɓaka sosai. Bari mu komo gida, ƙasar Nijar na son ta shiryar da haɗuwan matan shugabannin ƙasashen ƙungiyar sai da yawo ECOWAS a dangance da batun taron ƙungiyar Afirka da zai gudana a shekara 2019. Sanarwa ce da hukumar yankin ta bayyana ranar Talata da ta shuɗe. Nafisa Adamu Sirfu ta naɗa mana mana rahoto a kai. Mutar Muhammadu, mi rahoto ya kumsa? Uwar gidan shugaban ƙasa ta Nijar ce Lalla Malika Isufu ta tuntuɓi kwamitin yawo domin kawo musu tallafi da kayan aiki wajen shirya wata haduwa na matan shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma a ci gaba da taron koli na shugabannin ƙasashe da za a gudanar wannan shekara a nan birni mai. Buƙatar ta samu goyon bayan ma'aikatu na cikin ƙasa da na ƙasashen duniya wadda suka miƙa wa mataimakiyar shugaban kwamitin yawo uwar gidan Finda ko Koroma a yayin wani rangadin ta a nan birnin mai, Wannan kwamiti ta hanyar sashen hulɗar zamantakewa da jinsi sun kawo shawara na shirya sanarwa matan shugabannin ƙasashe na Sediyawo domin kawo ƙarshen aurar da yara ƙanana da kuma kawo goyon bayan su a saka yara mata makarantun boko. Za a gabatar da sanarwar ne a nan mai, haɗuwar shugabannin ƙasashe da gwamnatoci na Sediyawo. A jajibin ɗin gasar ƙwallon ƙafa na kofin ƙasashen Afirka masu ƙasa ga shekaru 20 da za a soma biyu ga watan Fabrairu, shugaban ƙungiyar ƙasa ta ƙwallon ƙafa a Nijar ya yi wata ganuwa jiya da marece tare da matasa na fada-fada da ke birnin Yame a can gidan al'adu Jado Seku na inda wato babban birnin kasar kan manjo jibrila hima shugaban kungiyar na fenifood ya sa kira ga matasan da su yunkura da bibi zuwa ga hilin kwallo tsawon lokutan da gasar ke gudana domin su baiwa tawagar kasar niger kuzari da za ta karawa da tawagar kasar afirka ta gusum studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabal Kwalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba ɗaya zangon FM. Studio Kalangu. Haka take. Shirye-shiryen Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yame anguwar kwar Kano, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. A kuliyomin ana danganta ƙura tamkar maɗaukar cututtuka ga ɗan Adam, sai dai kuma a cewar masana ita ƙura mai kalmar depression bodere na ɗaukar tushen ta ne daga kogin tafkin Chadi kuma ita ce ƙura mahi mahimmanci a duniya kuma mai tushen inganta ga wuraren muhalli. Ga rahoton da Rahila Sumana ta naɗa a kai, Asumana Shina ya fassara. makwantar ruwan tafki mai suna bodole da ke kasar chadi ita ce babbar cibiyar kura a duniya a cewar usman bawa jami'i a sashen hasashe na ma'aikatar kula da yanayi ta kasa wannan kurar da ke tashi daga wannan wuri tana isowa nijar kai tsaye wani kuwa ta sai chad muna ganin wannan kura sai ta wuce bisa Niger ta wuce duka Afirka duka da kudu wani kura ta kai har wajen inda ake cin maganin sauri wajen America. Sakamakon wani bincike da aka wallafa a jaridar Geophysical Research Letter a shekarar 2015 ya nuna cewa kowace shekara ton 22,000 na sinadarai ke isa gandun dajin Amazoni da ake kira huhun doron ƙasa. Bacin ilolin da ƙura ke haddasawa lafiyar dan adam, ƙurar na taka rawa wajen karfafa gandun daji tare da inganta al'amuran kamun kifi sanadiyar sanadiyar wasu sinadarai da ƙurar ta kumsa in ji Usman Bawa. akwai abu mai kyau a ciki lokacin ga na kura kuma a tsoka wata na goma sha ɗaya da shekara zuwa wata na hudu da shekara mun gani wannan ƙura tana da yawa kwarai to wannan ƙura kuma in tana tashi akwai abu da yawa a cikin wannan ƙura to wannan iskar nan da ke zauwa ina gwaji wanda suke kula da haka tukuna sun gwaji da kuma ana samun kihi sosai a wannan lokaci kumbancin shi wa'anda suke noman rani ko wa'anda suke noma a wajen teku sun gwaji da ƙasa tana samun samun Duk da yake al'amarin sauyin yanayi ya yi sanadiyar ragewar faɗin tafkin Chadi, albarkar da tsohon makwantarsa ta kumsa na ci gaba da amfanar gandun dazuzzuka mafi girma na duniya. Har yanzu kuma masu bincike ba su san lokacin da wannan cibiya mai albarka za ta dushe ba. Mabuta sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu a nan kuma muka zo ƙarshen labaru na marecen yau. Sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku ɗan badan da Alit Malam mamman ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.